inna lillahi masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin irin yadda 'yan ta'adda suka sake fasa wani bututun man fetur a kasar ta jamhuriyar nijar kamar dai yadda aka haɗo mana rahotanni shi sa dai don allah muke so da ku gyara zama tsaf domin jin wannan rahoton har ƙarshe irin yadda 'yan ta'addan suka sake fasa bututun man abin da ya ƙara ɗaure al'umma kai akan irin yadda 'yan ta'adda suke yawan kai hari kan bututun ɗanyen man fetur wasu ma sun fara tunanin akan cewa kawai kamar dai hakan kamar shiri ne domin a ga an gurgunta nijar shi sa dai masu sauraro muke so don Allah ya ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin da aka haɗo mana akan fasa bututun man fetur din amma masu sauraro kafin dai mu tsunduma a gundanar rahotannin sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda aka sake samun fasa bututun mai da ake tura danya mai daga Agadas zuwa tashar ruwan Kwatano da ke kasar Benin a tsakanin daren Asabar zuwa Lahadin makon da ya gabata. Wannan kuma shine karo na uku da ake samun irin wannan hari a kasar wata guda a yankin. Wasu mutane ɗauke da makamai rahotanni suka ambato cewa sun fasa bututun gadi rahoton Cima Ilai An kai hari ne a kusa da ƙauyen muntsika da ke yankin Kwanne mai tazara kilomita 335 daga mai babban birnin ƙasar. A cewar bayanan farko wasu da ba a san ko su wane ne ba sun dasa ababen fashewa a kan bututun mai lamarin da ya haifar da kwararan man. Mazauna ƙauye ne suka sanar da faruwar wannan lamari inda suka ce sun lura da tashin wuta da hayaki mai kauri da ke fitowa daga bututun. Jami'an tsaro sun je wurin domin tabbatar da lamarin kuma an bude bincike don gano waɗanda suka aikata wannan aika-aika rahotannin sun kuma ci gaba da cewa hukumomin yankin sun tabbatar da wannan lamari inda suka bayyana cewa an yi wannan ɗanyen aikin ne tsakanin kwanne da yayya amma kuma in ji majiyar barnar ta shafi tashar sarrafawa ba wannan sabon lamari dai ya nuna gazawar gwamnatin mulkin sojan wajen kare bututun da ke fitar da man wanda ya zama babbar hanyar kai hare-hare daga kungiyoyin masu dauke da makamai da ke aiki a yankin hare-haren dai sun riga sun haifar da asara mai yawa ga tattalin arzikin kasar Nijar wanda ya dogara kacokam kan kudaden shiga da ake samu daga man fetur zuwa kasashen waje ko a ranar 12 ga watan Yunin 2024 jami'an wata runduna da ke sintiri da sa ido kan bututun mai sun fada cikin wani harin kwantan bauna a kusa da ƙauyen Salkam harin da ya salwantar rayukan sojoji sojojin kasar guda shida tare da kona motoci biyu da haka kuma maharan suka yi awon gaba da ɗaya daga cikin ma'aikatan wafko da har yanzu ba a mu ba labari kan halin da yake ciki kwanaki hudu kuma bayan haka yan tawayen kungiyar fpl sun ɗauki alhakin wani harin da aka kai kan bututun wanda suka lalata wani bangare nashi da arewacin taskiyar ƙungiyar ta fpl mai ɗauke da makamai ta buƙaci a sako shugaba muhammad bazum shugaban da wani juyin mulki ya hambari a ranar 26 ga watan yulin 2023 wanda kuma ake ci gaba da tsarewa a wani bangare na fadar shugaban kasa sai dai kuma har yanzu gwamnati bata mayar da martani ba biyo bayan wannan sabon aika-aika da ake yi kan bututun baya ga takon saka da kasar benin tsaron bututun man na zama wani babban kalubale ga majalisar mulkin soja ta cnsp da ke mulki a yamai hakan ya sa shugaban majalisar mulkin sojan kasar ta cnsp janar abdulrahman chani ya gayyaci shugabannin kabilar tubawa daga yankin da ake fitar da mai wanda ya buƙaci matasan 'yan tawayen tubawa da su sake yin nazari kan wannan matsaya su a gaida cima ila yusufu to anan ha kuma zalika dai idan muka leka can kasar ta najeriya inda matsalar tsaro ke ƙara ƙaruwa a wasu ƙauyuka da ke jihar ta zamfara duk da irin ikirarin da gwamnatin najeriya ke yi na cewar tana samun nasarori wajen yaƙi da matsalar tsaron da ake fama da ita a sassan ƙasar ta najeriya har yanzu dai ana ce gaba da samun kai har-hare musamman ma dai arewacin ƙasar jihohin da lamarin ya fi kamari dai su ne jihar kaduna da kuma jihar sokoto da jihar zamfara da kuma jihar katsina har na baya-bayan nan dai shine shine wanda 'yan bindigar suka kai wani so kai wani mummunan hari wani gari da ake kira maguru da ke jihar zamfara inda suka kashe mutum biyar da kuma sace mutum biyar 'yan bindiga dai sun kai harin ne garin magoro da ke yankin karamar hukumar kauran na moda a daren ranar asabar zuwa safiyar ranar lahadi duk a karshen makon da ya gabata wani mazaunin garin na magoro ya shaida wa gidan jaridar cewa 'yan bindiga sun kuma awon gaba da shanu da dama na jama'ar garin ya kara da cewa gaba ɗaya sun korar dabbobin garin nan mutane sun watse mata da yara ta fi cewa mu kaɗai ne yanzu muka rage a wannan gari muna jira allah ya kawo mana ɗauki kamar yadda bawan allah ya bayyana a wancan satin da ya gabata kuma sun zo sun satar mana shanu da sati ya sake dawowa wasu yara da suka tafi unguwa suka ci karo da su suka tambaya ko a tare su muka ce su kyale su tunda ba su yi mana komai ba sai wasu daga cikin yaran namu suka harbe su wanda shi yasa yan bindiga suka dawo suka shigo garin suka kashe mutum suka kashe mutum yara hudu wasu kuma suka samu raunuka a cewar sa ha kuma ya ce an sun ɗebe shanu da tumaki wanda ba san adadin su ba ha kuma babu jami'an tsaro a yankin sai dai sun ɗauki makaman da za su kare kawunan su daga harin 'yan bindiga na nan gaba rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta bakin ta asp yazid abubakar ta ce sana bincike kan satar mutane da waɗanda aka hallaka a yankin na magurin sai dai ta tabbatar da sace shanun da tumakai a yankin wanda da zarar sun kammala bincike suka ce za su yi ƙarin bayani a kazalika a can jihar sokoto ma da ke fama da makamanciyar wannan matsalar ta rashin tsaro wata kungiyar ce mai zaman kanta ta justice for peace wato rundunar adalci ta hausa ta yi wani gargaɗi cewar akwai yiwuwar a fuskanci matsalar karancin abinci a jihar da ke makwabtaka da zamfara inda idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba a cikin wani rahoto da kungiyar ta fitar ranar layi ta ce kusan kashi 70 bisa 100 na mazauna ƙauyukan ashiyar gabashin sokoto da ke kan gaba wajen samar da abinci a jihar sun sun kaurace wa matsugunansu a takaice dai sun yajin sun yi gudun hijira sakamakon irin yadda 'yan bindiga ke ci gaba da cin garnukan su babu babbaka da kuma kashe mutane asali saboda irin hararen da 'yan bindiga ke kai musu babu kakkautawa alhaji fasharu altine guyawa isa shine shugaban kungiyar ajar ta sokoto da ya shaida mana cewar kananan hukumomi takwas ne a yankin kuma sun shafe shekaru fiye da shekaru goma zuwa sha ɗaya suna fama da matsalar tsaron 'yan ta'adda sun hada da yankin gabashin sabon birni da isa da wani sashi na ƙananan hukumomin raba da wurno da garanyo da wani sashen gada da ce yanzu babu ya ce yanzu babu kashi saba'in cikin ɗari na mazauna a wannan yankin saboda wannan matsala inda da yawa daga cikin su suka koma jamhuriyar nijar wasu suna tudun basira da yar basira da kuma dama da bangi wasu kuma na zaune ne a cikin garin sokoto kuma yankin gabashin sokoto ne ke samar da kashi 80 cikin 100 na kayan abincin da ake ci a cikin jihar ta sokoton gaba daya to kuma sai gashi yan yankin gaba daya sun yi gudun hijira sun bar garin nasu sakamakon irin yadda yan bindiga ke ci gaba da kai musu munanan harhare wanda kuma har kawo yanzu ba ɗauki mataki ba hakan ne da ya sa wannan jihar sokoto ke kara kira ga gwamnati a maza maza dauki matakin gaggawa domin fa za a iya samun gaggawar matsalar abinci a jihar sokoto ya ji hankalin gwamnatin jihar sokoto da cewar akwai bukatar ta dauki wasu matakai na tunkarar barazanar karancin abincin da za a fuskanta a jihar sakamakon wannan matsalar matsalar tsaron da ake fama da ita a arewacin najeriya dai ta haifar da gagarumin koma baya ta bangarori daban-daban ciki da noma waɗanda aka san yankin da shi wanda da yarka wayan zai dubbanin al'umma ne suke cikin halin matsin rayuwa da kuma halin matsin lamba sakamakon irin yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kashe mutane da kuma yadda yankin ya fada wani mummunar yanayi wanda har kawo yanzu dai kawai abin da ya sai da a koma ga Allah a ci gaba da addu'a tare kuma da gyara zukata to ba tabbas ko da kuwa ana addu'a matukar idan al'umma ba su gyara ba ba lalle bane a ga canji dole ne sai mun koma ga sarki subhanahu wata'ala tare kuma da sa yaqini da kuma daina yin wasu abubuwa da dama kafin nan har Allah ya kawo sauki domin fa tabbas lamarin ta'addanci a kasar ta Najeriya abin fa ya wuce tunanin mai tunani domin abin yanzu ya riga da ya zama kasuwanci kuma shugabanni ne da dama suke da hannu a cikin harkar ta'addanci dumu-dumu wasu bangarorin kuma sarakunan gargajiya da kuma malaman addini da kuma wasu daga cikin 'yan siyasa da kuma wasu daga cikin gwamnatin kasar wanda allahu subhanahu wa ta'ala ne kadai ya barwa kansa sani bisa dai dole abin siyan kuma an ci gaba da addu'a shugaban kasar ta najeriya bola ahmad tinubu dai yana ci gaba da bayyana takaicinsa da kuma irin kokarin da suke domin shawo kan matsalar tabarbarewa tsaro amma kuma yan kasa basan ce kawai dai wannan zance ne domin fa su babu wani abin da su gani a ƙasa na yunkurin gwamnati ta najeriya domin shawo kan irin matsalar da ke addabar kasar ta najeriya kusan kullum dai komai kara tashin goron zabi yake banda irin yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kashe mutane ga kuma kayan abinci yanzu yunwa ma ya koma yana kisa mutum shi kadai sai ga yanke jiki ya faɗi saboda halin matsin rayuwa wani kuma sai ya kwana ya uni ba ma ci abinci a gidansa ko su ɗaya ba ta ko ta ina fa ƙasar ta najeriya babu sauki shi sa al'umma da dama suka ce za su fito da gudanar da zanga-zanga ko Allah zai sa a samu sauki amma kuma wasu malaman fa gani suke bai kamata a ce za a fito a yi zanga-zanga a kasar ta Najeriya ba sai dai kuma yan kasa fa gani suke fa duk wani malamin da yake cewa baya goyon bayan a yi zanga-zanga to fa kawai tabbas kamar an shaka masa kuɗi ne domin idan ba yi zanga-zanga ba ta yaya gwamnati za ta san halin da yan kasa suke ciki an jima ana take yan kasa amma shiru kake ji lokaci yayi da yan kasa su ma suka fusata akan cewa za su nuna irin halin damuwan da suke ciki tunda malamai dai sun gaza tabuka musu komai alhalin kuma su suka sanya su suka zaɓa mazilin mazilin tiket kuma gashi dai kasar kullum ƙara ci baya take